بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين علمنا حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله yau biyu ga watan ramadan shekara ta 1430 daidai da 23 ga watan takwas shekara ta 2009 wanda siha muke gabatar ma 'yan uwa a matsayin shimfiɗa na tafsirinmu na wannan shekara insha Allah mu ƙara ƙaimu kuma mu ƙara kuzari ta wajen ayyukan da za su kai mu samu gidan aljanna a wannan wata mai albarka ya kamata mu zage dantse annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi magana cikin hadisin anas bin malik hadisin yana cikin <clears throat> sahihu sunan tirmidhi hadisi na dubu biyu da ɗari biyar da saba'in da biyu da sahihu sunan nasa'i hadisi na dubu biyar da ɗari biyar da talatin da shida النبي صلى الله عليه وسلم Ya ce man sa'ala aljannata ta marratin qalat aljannatu allahumma adkhilhu aljanna wa man istajara min an-nari thalatha marratin qalat an-nar allahumma ajirhu min an-nar ko da addu'a ce mutum ya yi inji annabi Muhammad idan ya yi addu'a Allah ya kusantar da shi gidan aljanna man sa'ala aljannata salasa marratin har mutum ya roki Allah madaukaki ya saka shi a cikin aljanna idan mutum ya yi wannan addu'a sau uku qalatil jannatu ita aljannan tana taya shi addu'a Allahumma adkhilhu aljanna ya Allah ka shigar da wannan bawan naka gidan aljanna idan mutum ya roƙi Allah maɗaukaki ya sa shi a gidan aljanna ya yi wannan addu'an sau uku to ita kanta aljanna tana taya shi addu'a wannan wata hikima ce ta Allah maɗaukaki Allah yana da damar ya sanya halittansa ta yi magana ko da shi ke wannan halittar ba ɗan adam ba ce Allah yana da ikon ba mu aljanna damar yin magana annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tabbatar mana cewa ita aljanna tana taya mu addu'a matukar muka Allah ya ba mu gidan aljanna to ita ma aljanna tana taya mu wannan du'a'i wa man istajara min nar kuma wanda ya nemi tsarin Allah matsaukaki game da shiga wuta salasa marratin idan ya nemi tsarin Allah sau uku ƙalatin naru ita kanta wutan tana taya shi addu'a Allahumma ajirhu minan nar ya Allah ka tsare wannan bawan naka daga sharrin shiga wuta ya kamata kowane musulmi ya yawaita wannan addu'a musamman a wannan wata mai albarka ya riƙa roƙon Allah maɗaukaki ya ba shi gidan aljanna kuma ya kamata kowane musulmi ya yawaita yin addu'a musamman a wannan wata mai albarka Allah maɗaukaki ya tsare shi daga shiga wuta a ranar tashin kiyama to jama'a yanda aljanna take taya mu addu'a Allah maɗaukaki ya nufe mu shiganta haka nan ita ma wuta take taya mu addu'a Allah maɗaukaki ya mana kariya game da sharrin azabanta wato jama'a tafiya tana da tsawo kuma guzuri da muka rike ya yi kaɗan tafiyar da take gabanmu tana da nisa tafiyar da za ta kai ka gidan aljanna tafiyar da za ta tsare ka daga sharrin shiga wuta wallahi tafiya ce mai nisan gaske guzuri da muke rikewa na samun damar shiga aljanna guzurin ya gaza ƙoƙarin da muke Allah maɗaukaki ya mana kariya daga sharrin wuta wannan ƙoƙarin namu shi ma ya gaza babu abin da ke taimakon bawa face dabara da kuma ƙarfi na Allah maɗaukaki la haula wala quwwata illa billah wannan yana sa ku gane hikimar da ta sa annabi Muhammad yake faɗaitar da mu addu'a Allah maɗaukaki ya ba mu gidan aljanna babu abin da zai taimaka maka ka samu aljanna kamar du'a'i domin aikinka na kasashe ne kuma koda ya samu kamala baka da tabbacin Allah maɗaukaki ya karba amma wanda ya bi umarnin annabi Muhammad ya yi riko da addu'a yana roƙon Allah maɗaukaki ya ba shi gidan aljanna ya maka kariya daga sharrin wuta to Allah yana isar maka dukkan wani ƙoƙari da za ka yi don haka nan wata hikima ce hikima ce mai girman gaske kuma wajibi ne mu gane ita mutuwan nan tana iya zuwa yanzu tana iya zuwa anjima tana iya zuwa gobe babu wanda ya san lokacin zuwan ta face Allah madaukakin shi kadai don haka shi dan adam ba shi da lokaci da yake jira duk wata dama da Allah madaukaki ya bashi kamata yayi a ce yayi amfani da ita wajen kokarin samun aljanna da kuma nisantar azabar wuta akwai hadisin Abdullah dan Mas'ud riwayar al-Imam al-Bukhari hadisi na 6488 annabi sallallahu alaihi wa sallam yace aljannatu aqrabu ila ahadikum min shiraki na'alihi wan naru mislu dhalika ita aljanna ta fi kusa da ɗayanku fiye da igiyar takalminsa in ji annabi muhammad yanzu idan ana maganar lahira wani gani yake kamar tafiya ce mai nisa za a ɗauki shekaru kafin a isa annabi ya ce aljanna tana nan kusa da kai kusancin aljanna da kai ya ma fi kusancin takalminka da jikinka haka nan ita ma wuta tana nan kusa da kai fiye da kusancin takalminka gare ka ibn jauzi ya ce ma'ana hadar hadisi huwa inna tahsilal jannati sahalun samun aljanna abu ne mai sauki yaya ake a samu aljanna bi tashihil qasdi idan mutum ya gyara niyyarsa duk abin da za ka aikata ko ni kyan wannan aikin ka tabbata niyyarka ta gyaru ka samu ikhlasi domin wallahi jama'ar musulmi komai girman aikin da bawa yayi matukar wannan aikin babu ikhlasi a cikinsa aikin banza ne don haka samun aljanna yana da sauki amma sharaɗinsa na farko shine mu gyara zukatanmu duk wani aiki da za mu yi tunaninmu na farko shine Allah shin wannan aikin da za mu yi duniya ce a gabanmu ko kuwa lahira za mu yi ta ne domin ibada ce ta Allah maɗaukaki ko ko don mu burge jama'a da farko mu gyara zukatunmu iji ibnul jawzi bi tashihil qasdi wa fi'li ta'a kana da imani to ka gwada a gani ka tashi tsaye wajen aiki idan kuma ka yi aikin ka tabbata aikin nan ka yi shi ne da nufin ka samu yardan Allah wannaru kazalika ibn al-jawzi yace ita ma wutar haka nan take ya ake a samu wuta nan da nan ana samun wuta nan da nan ne bi muwafaqatil hawa wa fi'lil ma'siyah da zaran mutum ya dace da son zuciya ya kama saba ma Allah madaukaki to samun wuta ba shi da wahala zunubi dai abu ne mai sauki ga wanda ya sa shi a gaba haka nan aikin biyayya ga Allah madaukaki shi ma abu ne mai sauki ga wanda ya sa shi a gaba don haka duk wanda ka ga dama sai ka ɗauka don haka wajibi ne jama'ar musulmi mu kiyaye yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake faɗi kamar yadda za ka sunkuya ka ɗaure igiyar takalmin ka babu wahala to haka nan kake iya sunkuyawa ka ɗauki aljanna babu wahala abu ne mai sauƙi ga wanda ya nema Allah ka samu iya sabiqu ila magfiratin min rabbikum سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها والسماوات والأرض وجنة الأرض والسماوات والأرض أعدت للمتقين. سورة الحديد وانشر سورة آل عمران. سارعوا سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كأرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم fasabiqu ila maghfiratin min rabbikum Allah ya ce ku rika rige rige wajen neman gafaran ubangijin wa jannatin arduha ka ardi samai wal ard ku rika tsere tsere wajen neman gidan aljanna ita aljannan nan fadinta kamar fadin sama ne da ƙasa wa iddat lil ladina amanu billahi wa rusulihi an yi tanadin aljanna ga waɗanda suka yi imani da Allah da manzannin Allah zalika fadlullahi yu'tihi man yasha sai dai fa ita aljanna falala ce ta Allah madaukaki Allah yana ba da aljanna ne ga wanda ya yi nufi dabaran mutum ba ta sa ya samu gidan aljanna ilimin mutum bai sa ya samu gidan aljanna mulkin mutum bai sa ya samu gidan aljanna zalika fadlullah falala ce ta Allah mazaukaki mutum nawa Allah mazaukaki ya bashi dukiya yanda a lokaci guda inda ya ga dama yana iya sayan gidan aljanna da dukiyarsa domin lokacin da Allah ya baka dukiya ya baka daman mallakan aljanna da za ka ɗauki wannan dukiya ka gina makaranta ka gina masallaci ka ba ma talakawa jari ka taimaka wa marasa lafiya da za ka yi aikin alkhairi da wannan dukiya to ai da za ka samu aljanna za ka samu mutum yana da burin haka amma Allah bai ba shi dama ba falala ce ta Allah maɗaukaki wani kuwa ba shi da kuɗin amma a talauce da zarar an ce jama'a ku taimaka sai ya fi da abin da ke aljihunsa ya bada da talaucin yake kuma neman gidan aljanna don haka samun aljanna ban yiwuwa sai ga wanda Allah matsaukaki ya nufe shi da rahamar samu wallahu zul fadlil azim Allah mai falala ne mai yawan gaske wallahi jama'a aljanna tana da sauƙi a same ta amma fa wanda Allah ya sauwake masa Allah ka samu na cikinsu. to ba wai faɗin aljanna aka faɗa a cikin wannan ayan ba Arbu haka ardi sama'i wal ardi Allah ya ce faɗinta kaman faɗin sama da ƙasa ana nufin ita aljanna mm. me ake nufi ana nufin tazara da ke tsakanin aljanna guda da wata aljanna kamar tazaran da ke tsakanin sama ne da ƙasa ba wai faɗin aljannan ita kanta ake nufi ba yana da kyau mu bambanta idan aka ce an yi gidan sama a tsakanin hawa na farko da hawa na biyu ai akwai ginin da ke raba ko to kaurin ginin da ke raba tsakanin wannan aljannan da wancan aljannan shine bai ke kamar fadin sama da ƙasa ba wai ita kanta aljannan ake nufi ba domin da dama mutane suna kuskure wajen fassara wannan aya suna ɗauka cewa ita aljanna ce faɗinta yake kamar sama da ƙasa alhali abin da annabi muhammad yake nufi kauri da ke tsakanin tazara wanda ya bambanta gidajen aljanna shine fa yake kamar tsakanin sama da ƙasa akwai hadisin al-imam bukhari hadisin abu huraira hadisi na 2790 da 7423 annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani ya ce inna fil jannati mi'atu daraja ita aljanna tana da martaba guda ɗari hawa ɗari ne a cikin aljanna in ji annabi muhammad a'adda Allahu lil mujahidin fi sabilillah Allah ya yi tanadin gidajen aljannan nan ga waɗanda suke ƙoƙarin taimakon addinin Allah in ma ƙoƙarin nan da harshensu ko da jikinsu ko da dukiyarsu masu jihadi a hanyar Allah maɗaukaki sai annabi ya ce ma baina ni kama baina sama'i wa ardi tsakanin daraja biyu kaurin da ke tsakani hawa ɗaya zuwa hawa na biyu ko hawa na biyu zuwa hawa na uku manzon Allah ya kamar tsakanin sama ne da ƙasa kaga wannan fassara ce ta annabi Muhammad da kansa don haka waccan aya in za ka fassara ta sai ka koma cikin sahihul bukhari ka ɗauko hadisin abu huraira yanda annabi Muhammad ya fassara haka nan za ka fassara wannan aya yana da kyau mu gane matukar an ce annabi ya fassara aya da kansa to fa wajibi ne a ɗauki fassarar manzon Allah a aje fahimtar dukkan wani malami amma idan aka rasa fassara ta annabi Muhammad sai a dubi menene sahabbai suka fassara in babu a dawo ga tabi'ai in babu sannan ka goya naka fahimta to ita wannan aya tuni annabi ya yi fassara da kansa سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها كأرض السماء والأرض ku yi tsere-tsere wajen neman aljanna faɗinta kamar faɗin sama da ƙasa annabi ya ce ma baina darajataini kama baina sama'i wal ardi tsakanin hawa ɗaya da na sama da shi kamar kauri da ke tsakanin sama ne da ƙasa in ji annabi muhammad sai manzon Allah ya ce to in za ka roƙi Allah ka roƙe shi da babban masaki an san dai abin yana da wuya to amma a gwada aljanna tana da hawa ɗari fa idza sa'altumullaha in za ku roƙi Allah kar ku roƙe shi ya ba ku hawa na ɗaya ko hawa na biyu ko da rago ne kai manzon Allah ya ce fas'alul firdausa in za ku roƙi Allah ku roƙe shi ƙuliyar aljanna ita ce aljannar firdausi fa innaha awsatul janna idan aka ce alfirdausi an je hawa na ɗari an je ƙoliyar aljanna wa a'lal janna wa fawqahu arshur rahman babu abin da yake sama da alfirdausi banda al'arshin Allah madaukaki wa minhu tafjuru anharul janna daga alfirdausi ne duka rafukan aljanna suke bubbugowa don haka in za ku roki Allah ka ku shi babban aljanna karka ce Allah ka bani hawa na ɗaya a ka roƙe shi hawa na ɗari in ka yi sa'a ka samu hawa na biyu amma ka roƙi hawa na farko in ka rasa ba فإذا سألتم in ji annabi Muhammad. In dai za ku roƙi Allah gidan aljanna, to alfirdausu za ku roƙa. فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه أرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة أقول ما قلنا ده الله يا سورة الزمر لكن الذين تقوا ربهم لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية غرف مبنية تدري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد لكن الذين اتقوا ربهم وأن دسوك كيا يا الله مهد تشنسو سوف سكي سامو وأن بيني sai waɗanda suka kiyaye dokokin Allah an ce ku daina kaza sun bari an ce ku yi kaza sun yi ƙoƙarin kamantawa lahum gurafun min fawqiha gurafun mabniyatun za su samu benaye saman benayen akwai wasu benaye duk an gine ba wai sai an tafi lahira za a yi aljanna ba tuntuni Allah ya gama aiki kai kawai ake jira ta shiga in kana son shiga lahum gurafun min fawqiha gurafun mabniyatun an diga an gama gini tajri min tahtiha al-anhar ga ƙoramu na gudana a ƙarƙashinsu wa'adallah la yukhlifu Allahu mai adi kuma Allah ya yi alƙawari wanda duk ya kiyaye shi to zai samu gidan aljanna shi ko Allah bai saba alkawarinsa don haka ita aljanna ba daraja ɗaya ba ce wata darajar ta fi wata kar kuma ka ɗauka kamar yadda ake tsara ginin gidan sama ne a tsara ɗakunan daidai girmansu guda ita aljanna ba haka nan take ba idan kana hawa sama ƙara faɗi take yi don haka ɗaki ƙarami shi ne na farko in ana neman babban aljanna to sai a nemi hawa sama hadisi ya tabbata riwayar abu sa'idin al-khudri yana sahihul bukhari hadisi na 2256 a sahihu muslim hadisi na 2831 sahihul Buhari hadisi na 3256 inna ahlal janna يتراءون الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق manzon Allah ya ce kar ku ɗauka ita aljanna daraja ɗaya ce mutum yana cikin aljanna in ya ɗaga idonsa saboda ya kalli aljannar wani mutum annabi ya ce yadda ka san a nan duniya a yanzu in ka daga ido da daddare ka kalli sama za ka ga wani tauraron yana neman ɓacewa saboda nisa yana da nisa a sararin samaniya min al-mashriqi aw al ko dai tauraron ta gabas ko ta yamma annabi ya ce to haka nan yan aljanna kana cikin aljannar in ka daga ido ka kalli aljannar wani mutum sai hudanka ya faɗi saboda tazarar da ke tsakanin nisan ta isa lokacin da annabi ya faɗi haka sai ya ce lin tafadulin ma bainahum saboda falalan da ke tsakanin su wanda ke wancan aljanna darajarsa ta fi taka sahabbai da jin haka suka ce ya rasulallah a ce mun shiga aljanna amma kafin mu kalli aljannar wani sai mun daga idanunmu sama tilka manazilul anbiya wannan masauki ne na annabawa la ha ghayruhum banda annabi ba mai samun irin wannan aljanna annabi ya ce bala ina ba annabawa ba ne wallabi nafsi biyadihi ina muku rantsuwa da wanda rayuwa take hannunsa rijalun amanu billahi wa saddaqul mursalin mutane ne da suka yi imani da Allah kuma sun gaskanta maganganun annabawan Allah Allah ya ba su irin waɗannan gidaje na aljanna Allahumma inna nas'aluka aljannata wa nastajiruka min Allah don haka ita aljanna samun ta abu ne mai sauki ga wanda Allah ya sauke ba yaya ita kanta girman ta yake mun ce abinda Allah ya faɗa waccan aya ana nufin kauri da ke tsakanin wannan aljannan da wancan aljanna shine kamar tazaran da ke tsakanin sama da ƙasa to ita kanta aljanna ya ya girman ta yake sai ka koma suratu ala imran wa sari sabi'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard أعدت للمتقين إن صفا su alladhina الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين سارعوا إلى مغفرة من ربكم كوي رجالي كوي ثوري كوي كجاوة وجن من غافرة gafaran Allah mahalikinku ku rika gaggauta neman gafara saboda baka san ranar mutuwanka ba sari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arbuha as-samawati wal ardu ku rika rige-rige wajen neman gafaran Allah madaukaki haka nan kuma ku rika yin sauri wajen neman gidan aljanna ita aljannan nan fadinta as-samawati wal ardu kamar a ɗauko sammai bakwai ne zuwa ƙasa a haɗa to lokacin ake samun faɗin gidan aljanna aljanna guda girmanta yana daidai da girman sammai bakwai a haɗa da ƙasa wa iddan lil muttaqina an yi tanadi ga masu kiyaye dokokin Allah waye allazina yunfiquna fis sarra su ne waɗanda suke taimako da dukiyansu a halin samu wa barra'i da halin rashi suna taimako da dukiyansu a lokacin da suke da wadata suna taimako da dukiyansu amma lokacin da suke talauci ce sai na yi kuɗi sannan zan taimaki Allah babu mamaki ba za ma ka yi kuɗin ba ka taimaki addinin Allah da abin da yake gare ka alladina yunfiquna fi sarra'i wad dharra wal qadimin al ghaiba masu haɗiye fushi wal'afi afina anin nasi masu yafe wa mutane an cuce ka kace ka yafe komai girman cutan wannan ita ce siffar masu samun gidan aljanna kada ka zama kanwa uwar gami wanda duk ya maka kan kara sai ka yi man na itace mu ba a yi mana mu kyale to wannan yan wuta ne wanda ake mai kyale shine ɗan aljanna inji Allah da karsa wal kazimin al ghaiba wal afina anin nas Allah ya ce wallahu yuhibbul muhsinin Allah yana son masu kyautatawa ka duba silsilatul ahadith sahiha hadisi na 1911 sayyiduna ali ya ba da labari ya ce lamma ba mamtu ila salahi rasulillah lokacin da nake ta tara makaman annabi muhammad sayyidina ali surikin manzon allah kuma ɗan uwansa ɗan babban shi bayan rasuwar annabi muhammad sayyidina ali yana tattaro makaman manzon allah yace tufi fi qa'imi sayfi rasulillah in ɗaga takobin annabi Muhammad sai na gani a jikin mariƙin takobin an yi wani ɗan rubutu ni ban taɓa lura ba tsawon zaman da na yi da manzon Allah sai yanzu bayan mutuwarsa ya ɗaga takobin annabi Muhammad ya duba mariƙin takobin sai ya hangi ashe akwai ruku'atun akwai wani ɗan kyalle fiha an yi rubutu a jikin kyallen in sun ku ya in dubi kyallan nan da kyau sai naga abin da aka rubuta a jiki an sa sil man qata'aka ka sada zumuncin wanda ya yanke naka zumuncin na biyu wa ahsin ila man asa'a ilayka wanda ya cuce ka to kai kuma ka kyautata masa na uku aka ce ufu amman zalamaka ka yafe ma wanda ya cuce ka sannan a ƙarshe aka sa wa ƙulil haƙƙa walau ala nafsika ka faɗi gaskiya ko da ma kanka ne yi ƙoƙari ka ringa faɗin gaskiya ko da ita wannan gaskiya ranka ne za ka faɗa ba waɗannan kalmomi na gansu a jikin takobin annabi muhammad duba sahihu tarbi hadisi na 2467 yana rubuce jikin takobin manzon allah ka sada zumuncin wanda ya yanke maka zumunci dan uwanka ne yayi watsi da kai ba ruwan shi da zumunci da kai kuma ba dan rauni ba sai don wata adawa to kai yi kokari ka sada zumuncinsa wa ahsin ila man asaa ilayka wanda ya cutar da kai kai kuma ka kyautata masa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya rubuta wa'fu amman zalamaka wanda ya cuce ka ka yafe masa sannan wa qulil haqqo walau ala nafsika yi kokari ka faɗi gaskiya ko da maranka ne wannan ya ishe ka ka gane cewa shi yaƙi baya cikin abin da annabi muhammad yake so a rayuwarsa yaƙi da a ce yaƙi shine abin da manzon allah yake so ba za a samu ire-iren waɗannan kalmomi a rubuce a jikin takobinsa ba saboda haka ashe aljanna aljanna ce wuri ne wanda masu shiganta Allah matsaukaki ya siffanta su da cewa mutane ne masu haɗiye fushi mutane ne masu yafe mu mutane والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون والذين إذا فعلوا فاحشة سنة وأن إذا سكا أيكة ولا الفاشاة wannan yana nuna maka cewa shi kansa mumini yakan saba Allah madaukaki bai a ce yanzu kai baka zunubi wanda duk ya ce bayi zunubi to ya fi kowa girman zunubi don haka hatta masu imani suna sabon Allah amma ga yadda Allah ya siffanta su yace alladhina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah idan sun yi alfasha ko sun cuci kawunan su ko sun aikata wani zunubi suna tuna Allah shi kuwa fasiki baya ma tuna Allah har in za ka yi tunani abin nan da kake aikatawa ba shi da kyau annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to kana da imani mutumin da zai tuna ya yi abu kaza mai kyau ya ji daɗi ya tuna ya yi abu kaza mara kyau ransa ya ɓaci annabi ya ce wannan mutumin yana da imani fastaghfaru li nan take sai su nemi gafaran zunubansu wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa ke gafarta zunubai banda Allah madaukaki bambancin mumini da fasiki Allah ya ce wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamu ba sa na cewa su ci gaba da aikata wannan zunubin alhali suna sanar da cewa abu ne wanda ba shi da kyau shi kuwa fasiki dama yana jin daɗin zunubin saboda haka yana ci gaba da aikata abinsa mumini baya ci gaba da aikata wannan zunubin wannan shi ake cewa nadama da kuma tuba to wannan fa ita ce siffar masu samun gidan aljanna jama'a mu yi kokari wannan wata da muka shiga muka cewa mun samu tabarrukin nan da Allah madaukaki yake mana bayani na wannan wata Ramadan mu dage muga cewa mun bar sabon Allah wanda muke yi mu dage mu ga cewa mun yi ayyuka waɗanda ba ma yi na alkhairi saboda mu samu gidan aljanna ƙofar aljanna ba ta kama da ƙofar duniya kamar yadda gidan aljanna baya kama da gidan duniya Allah maɗaukaki ya ce girman gidan aljanna yana daidai da sammai bakwai zuwa ƙasa to haka nan ita ma kofar aljanna ba kamar kofar ɗakin ka bace hadisin abu sa'id al-khudri yana sahihu jami'i saghir hadisi na 2190 inna ma baina misra'aini fil jannati la masiratu 40 sana tsakanin gefen kofan nan da wancan kofan tafiyar shekara arba'in ne in ana batun kofar aljanna إذا نظرت حديث الشفاعة وبحثت فيه da zaka binciki hadisin Abu Huraira mai tsawon gaske wanda ya magana akan ceto yanda zai auku a ranar tashin kiyama zaka tarar da bayani game da siffan kofar aljanna yadda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bayyana ita aljanna yanda take da girma haka nan kofar ta ma yake da girma kuma kofar ba guda ɗaya ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce faɗin ƙofar aljanna tafiyan shekara arba'in ne a hadisin ceto wanda abu huraira ya rawaito yana sahihul bukhari sahihu muslim annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam allah maɗaukaki zai masa magana a filin hisabi ranar tashin kiyama lokacin da mutane suka haɗu a gaban allah maɗaukaki ya muhammad أدخل الجنة من أمتك ما الله صاب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة فرقه سوى ذاس شقاء الجنة الله زي كراء النبي محمد يا كي محمد ɗebi tawagan farko masu shiga aljanna su je su shiga tawagan farko su ne waɗanda ba a musu hisabi a ranar tashin kiyama tun da gashi yanzu an taru a fili to su dama babu hisabi a kansu Allah zai kira annabi Muhammad ya ce waɗannan mutane waɗanda ba a musu hisabi daga cikin al'ummarka gaya musu su shiga aljanna ta ƙofar dama akwai wata ƙofa da ake kiranta babul aiman in ji annabi Muhammad min abuwa janna kaji yan gata Allah ka sa ina cikin su kowa ta yi tafi shi ana magana waɗanda ba a musu hisabi ba su da yawa in na ce Allah ya muna ciki a cikin hadisin abu huraira da abdullahi bin amrin yana sahihul jami'in sahir hadisi na 961 annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi tambaya ga sahabbai ya ce a ta'alam ai awwal zumratin tarkudul jannata min ummati ko kuna sanin tawagan farko masu shiga aljanna daga cikin al'ummata kun san waye a ranar tashin kiyama waɗanda za su fara shiga aljanna al'ummar annabi Muhammad ne kuma daga al'ummar annabi Muhammad ɗin akwai tawagan farko manzon Allah ya ce fuqara muhajiri na sune talakawa na waɗanda suka yi hijira a zamanin annabi Muhammad banda ma mawadata daga cikinsu tawagan farko masu shiga aljanna talakawa ne ya atuna yawmal qiyamati ila babil janna lokacin da Allah ya ce ya kai Muhammad ka tura tawagan farko su shiga aljanna ta kofar dama waɗanda ba a musu hisabi manzon Allah ya bayyana siffansu ya ce su ne fuqara'ul muhajiri matalauta cikin masu hijira daga sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam suna da yawa babu shakka ana samun su a kowane zamani amma hakika ba su da yawa in an kwatanta su da adadin sahabban annabi Muhammad lokacin da suka isa gidan aljanna ya atuna yawmal qiyamati ila babil janna annabi ya ce to Allah ya ce ku tafi aljanna sun iso kofar aljanna sai su samu kofar tana rufe wa yastaftihuna su ce a bude mana kofa Allah ya ce mu zo mu shiga fa yaqulu lahumul khazana akwai mala'iku da suke gadin aljanna sai su yi tambaya kai kun zo da wuri awa haqqaku fusitum har an yi hisabi ba a ma yi hisabi ba ku kamo hanya ku zo mu bude muku kofa an muku hisabi ne kazo sai su ce bi ayyi shay'in nuhasib bi ayyi shay'in nuhasa ku ba mu amsa me zai sa a mana hisabi ana hisabi ne ga wanda ya wani aiki to mu aikin me muka yi makanar a kanat asyafuna ala awatiqina fi sabilillah lokacin da muke da rai ba mu taba ajiye takobi a ƙasa ba takobi na kafaɗan mu har muka mutu mun dawo wannan yakin mu yi tambaya wani yaki za a yi manzon Allah ya ce to ku yi gabas sai sai mu yi gabas an dawo daga gabas wanda ya samu dawowa ba zama zai yi ba ina aka juya a ce yi arewa sai ya yi mutu mutuna ala dalika har dai muka mutu to ku mala'ikun nan da kuke gadin aljanna ku gaya mana dalilin da za zai sa a yi mana hisabi wargi wuri ya samu ko yau ashe mutum yana da damar ya cika baki amma fa a kiyama ba a duniya ba bi an yi shay'in nuhasa ku gaya mana dalilin ma da zai sa a yi mana hisabi wai har da kuke tambayan mu an mana hisabi da Allah ku buɗe kofa fa yuftahu lahum sai a buɗe musu saboda babu ne wani amsa fa yaqiluna fiha arba'ina aman annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yace akwai wani guri da aka musu shekaru 40 suna kailula in ji annabi Muhammad qabla an yadkhulu hannasu kahin mutane su shiga Allah ya faɗa mana a suratu zuma wasiqal ladina taqaw rabbahum ila al-jannati zuma alladhina rabbahum ila al-jannati zumaran hatta idza da'uha wa futihat وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرا yanzu gashi nan an iza waɗanda suka kiyaye Allah a rayuwarsu an jagorance su zuwa ga gidan aljanna zumara suna kungiya kungiya hatta idza ja'uha lokacin da suka iso wa futihat abwabuha an buɗe kofofin aljanna tawagan farko wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum masu gadin aljanna za su ce assalamu alaikum kukan wallahi ku ji daɗi fadkhuluha khalidin sai ku shige ta kuna madawwama Allah ka samu na ciki wa qala wa qala alhamdulillahi alladhi sadaqana wa'adahu ربنا تبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده سيسكتي من قولي ما الله مدوككي godiya ta tabbata ga Allah wanda ya gaskanta alkawari da ya mana ya ce wanda ya kashe dukiyansa domin ya samu aljanna zai fa samu wanda ya rasa ransa a hanyar Allah maɗaukaki zai samu aljanna to abin nan da Allah ya faɗa ga shi yanzu mun tabbatar gaskiya ne godiya ta tabbata ga Allah maɗaukaki wa aurasana al-arba yau shi ya gadar mana wannan ƙasa an baka aljanna kyauta kamar ta gado babu ranar karba na tabawwa min jannati haisu na sha muna shiga mu fita cikin aljanna inda muka ga dama babu ya hana mu fa ni'ma ajrul amilina ma dalla dalla dan masu aiki ko kake cewa aljanna ta mai rabo ne kawai in ka faɗi haka sai kuma ka ce aljanna ta masu aiki fa ni'ma ajrul amilin ma dalla dalla dan masu aiki ba a turereniya lokacin da ake shiga aljanna babu ribibi ana shiga ne kungiya kungiya wasiqal ladina taqaw rabbahum ila jannati zumara ga hadithin Abu Sa'id al-Khudri da ke sahihu sunan Tirmidhi hadithi na 2522 silsilatu sahiha hadithi na 1736 awwalu zumratin tadkhulu al-jannata ala surati al-qamar laylatal badr mutane za su tashi a filin hisabi suna haske gwargwadon imaninka gwargwadon haskenka tawagan farko da ke shiga aljanna annabi ya ce haskensu kamar hasken farin wata ne ka ɗaga ido ka kalli sama ka kalli hasken farin wata da kuma hasken taurari to haka haskensu yake cikin jama'a ake tara su a sanya su a cikin aljanna su ne mutanen da suka fi sauran jama'a haske wasaniya tawaga ta biyu da za ta shiga aljanna ala launi ahsani kaukabin durriyin fi sama ka daga idon ka sama ka kalla wani tauraro ne ya fi haske banda wata to hasken tawaga ta biyu da za ta shiga gidan aljanna kenan a ranar tashin kiyama haka nan ake shiga aljanna tawaga tawaga in ji annabi muhammad gwargwadon aikinka gwargwadon haskenka sannan kuma gwargwadon tawagar da za ka shiga gidan aljanna a cikinta likulli rajulin minhum ne. kowa yana da mata biyu ala kulli zawjatin sab'ina hulla kowace mace tana da kwalliya da ta yi ka kirga ya kai kamar abu kaya sutura ya kai kamar guda saba'in an saka wannan abun mai kyau mai kyalli an kawo wani an saka kwalliya ake kawai don ka shigo ka same ta amma duk da wannan ado da ta yi annabi ya ce ya budu sa ha min wara'iha kana kallon bargonta saboda tsananin kyan da Allah ya zuba mata ga hadisin da ke sahihul bukhari yana sahihul jami'is sabir yana sahihu muslim yana sahihu sunan tirmizi hadisin abu huraira sahihu sunan tirmidhi hadisi na 3537 sahihu jami'i sagir hadisi na 2565 annabi sallallahu alaihi wasallam yace qulubuhum ala qalbi rajulin wahidin yan aljanna suna shiga aljanna ne akan siffan zuciyar mutum ɗaya. ba a shiga aljanna da zukata daban-daban yan aljanna gaba ɗayansu Allah maɗaukaki ya mai da tunaninsu iri ɗaya zuciyansu guda laftilafa bainahum don haka babu saɓani a gidan aljanna abinda kake so shi nake so abinda baka so shi ne ni ma ni so tunaninmu ya zo guda bukatunmu sun zo ɗaya ya za a yi a samu saɓani in ji annabi muhammad ba a shiga aljanna da bambancin zukata قلوبهم على قلب رجل واحد لا اختلاف بينكم ولا تباغض باب كيية ولا تحاسد باب حسد يسبحون الله بكرة وعشية سنة تسبيح الله مدوككي سافيا دا يمبتي باب yadda za a yi mutum mai mugun zuciya ya shiga سورة الأعراج الله يجي ونزعنا ما في صدورهم ونزعنا ما في صدورهم من ذل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون ونزعنا ما في صدورهم من قل من شرك ييدك ke cikin zukatansu in ji Allah maɗaukaki an riga an cire kafin ma a shiga aljanna don haka mutum bai shiga aljanna da kiyayya a zuciyarsa la tabaguda wa la tahasuda yusabbihuna Allah bukratan wa ashiya qaulun nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tajri min tahtihim al-anhar wa qalu lokacin da yan aljanna suka shiga aljanna zuciyarka babu kiyayya babu hassada babu mugunta ƙaru duk sai suka ce alhamdulillah allazi hadana li lihaza. godiya ta tabbata ga Allah wanda ya shiryar da mu har muka iso ga wannan rahama wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah lalle hakika ba za mu ba za mu samu shiriya zuwa ga gidan aljanna ba in ba domin Allah ne ya shiryar da mu ba don haka karfin mu ba shi ya bamu aljanna ba ba dabarar mu ce ta bamu ba wannan falala ce ta Allah madaukaki laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq lalle hakika manzannin Allah mahalicci mu sun zo da gaskiya shi yasa malamai suke cewa kalama kamala ta imani ba ta samuwa sai an shiga gidan aljanna ka fa duk inda mutum ya kai ga imani a duniya ka yadda annabawan nan gaskiya ne littafan da suka zo da su ma gaskiya ne amma imaninka baya cika sai lokacin da ka ganka a cikin gidan aljanna shi yasa malamai suke cewa ganau ya kori jiyau gani ya kori ji yanzu gashi kuna cikin aljanna lokacin da ka ganka cikin ni'ima shine fa yan aljanna suke cewa laqad ja'at rusulu rabbina bil haqqi haqiqa manzannin Allah nan sun zo mana da gaskiya kun faga ga aljanna duk aikin da aka yi a duniya da imanin da aka yi bai samu kamala ba sai da suka shiga gidan aljanna lokacin da suke haɗin wannan magana wani dutse aka kira su an tilkumul jannatu wannan aljannan uristu muhabi ma kuntum ta'malun an ba ku gadon ta ne saboda aikin da kuka yi a duniya ashe aikin ka shike baka gidan aljanna bisa rahamar Allah madaukaki باب أداوة أجد الجنة سورة الحجر إن المتقين في جنات وعيون إن المتقين في جنات وعيون إن المتقين في جنات وعيون الله مدوك جيشي ما سكيا يدوكو الله suna shiga gidajen aljanna waɗanda ke da ƙoramu maɓuɓɓugar ruwa cikinsu Allah yana ce musu udkhulu ha bi salamin aminin wa naza'ana ma fi sudurihim wa naza'ana ma fi sudurihim min zill ikhwanan ala sudurin mutaqabilin la yamassuhum fiha nasab la yamassuhum inan mutafinna bijanna ce musu udu kuluha bi ku shiga aljanna tare da sallama kuna masu aminta daga dukkan wani shari. wanda za a nama fi su dora himmin gilbi mun cire iyayenda da take cikin zukatun ku sun zama yan uwa in ji allah maza ala sururin mu tafa ga sunan suna zaune a kan manyan kujeru ana fuskantar juna ana magana ana kuma alfahari ana farin ciki da ni'imar da aka samu kai ciki la yamassuhum fiha sabon babu wata wahala da take samun su a gidan aljanna wa ma hum min habi mufarajin sannan su din ba a fitar da su daga gidan aljanna gida ce ta dawama aljanna tana da kofofi guda takwas yadda hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana kowace kofa an yi tanadinta ne gwargwadon aikin da mutum ya yi idan aikinka ya ɗauki siffan wancan kofa sai ka shiga aljanna ta wannan kofa kowace kofa da yanayin siffan masu shiganta masu shigar aljanna ta wannan kofa yana da kyau mu sani babu wani hadisi ɗaya wanda ya bayyana sunayen aljanna guda takwas ɗin nan babu hadisi ɗaya daga cikin hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi sallam wanda za ka samu ya bayyana sunayen ƙofofin aljannan nan gaba ɗayansu sai dai malamai su suka yi ƙoƙarin ciro wato hujjoji ta hadisai da dama game da adadin kofofin aljanna da kuma sunayen waɗannan kofofin kamar yadda ya zo a kumdatul tulƙari mujallar da goma shafi na ɗari uku da saba'in da hudu malaman sunna suka ce kofofin aljanna yadda aka samu a hadisan annabi muhammad hakika sun wuce guda takwas kofofin suna da yawa wannan abu ya sanya malamai su yi wato bincike akan me yasa an ce aljanna tana da kofofi takwas amma lokacin da aka tashi nemo hadisai an taras da kofofin wato adadin su ya wuce takwas duba da wafirul usul littafin alhakimu tirmidhi yi babi musamman akan min abuwabin janna janna kofofin aljanna ya kawo sunayensu ga hujjoji a kansu malamai suke cewa za ka samu ƙofofin sun fi guda takwas alhali kuma abinda aka faɗa ita aljanna tana da ƙofa guda takwas amma hadisan manzon Allah sun kawo adadin da ya wuce takwas ɗin me yasa aka samu adadin ya wuce takwas aka ce saboda ita aljanna tana da siffa kashi ba kamar na duniya ba in ka shige ta to kana daɗa shigan wata ni'ima don haka ƙofofi takwas da ake magana ƙofofi ne na waje in ka shiga cikinta kuma kana samu wasu ƙofofi da za su kai ka ga wata rahama wacce kuma babu ita a aljanna da ka baro don haka ƙofofin aljanna suna da yawa sun wuce tabbas in kana duba hadisan annabi za ka tarar da haka babu mamaki abin ya gigita ka malamai suka ce to babu matsala babu mushkila akan haka ita dai aljanna ta waje kofa takwas ke shigar da mutum amma idan an shiga ciki akwai wasu ƙofofi na ni'ima ba kowa ke samun su ba akwai wani tanadin ni'ima da aka yi a gidan aljanna babu mamaki aljanna na an sa wata ni'imar da babu a cikin naka saboda haka ita aljannatawa zan tarar da wata ƙofa wadda in na buɗe ta za ta kai ni ga waccan ni'ima kai kuwa aljannarka in ka buɗe ba za ka samu wannan ƙofar ba الحكيم الترمذي يتي من أبواب الجنة أكوي قوفا بدالة أكي كيران باب محمد wannan kofa ce ta annabi Muhammad wanda kowane musulmi gidansa aljannar da ya samu yana tarar da wannan kofa wa huwa babur rahma alhakimu tirmidhi yake cewa a wani hadisin zaka ga wannan kofar ana kiranta da suna kofar rahama kuma akan kira ta da wani suna babu tauba kofar tuba wato kofar ta samu sunaye kamar guda uku babu muhammadin babu rahma babu tauba wannan kofar da aka yi mata suna kofar annabi muhammad tana nan a duniya a yanzu haka wa huwa منذ خلقه الله مفتوح tunda Allah ya halicce shi a buɗe la yughlaqu ba a kulla wannan kofa sai ranar tashin kiyama kofa ce da take bude fa idza tala'at ash-shamsu min maghribiha lokacin da rana za ta bullo ta mabuyanta a lokacin tashin kiyama ogulika lokacin ake kulla kofar rahama ita ce kofar tuba idan aka kulle ta falam yuftah ila yawmil qiyama ba za a sake bude ta ba sai ranar tashin kiyama don haka ƙofa ce ta rahamar Allah ƙofa ce ta karɓar tuba wannan ƙofa tana nan buɗe a yanzu haka dukkan wani musulmi da zai ɗaga hannayensa ya roƙi Allah gafara Allah ya gafarta masa wani zunubi ta wannan ƙofa tubansa take bi ta isa ga Allah maɗaukaki in ji annabi Muhammad wannan ƙofa ba a kulle ta sai a ranar tashin kiyama kaga ita tana nan ma a duniya wa sa'irul abwab maqsumatun ala a'malil birr sauran kofofin aljanna an karkasa su ne gwargwadon ayyukan kirki akwai babu zakat kofar zakka ita wannan kofa ta zakka sai masu hidda zakka suke shiga aljanna ta cikinta ka samu dukiya ba ka fidda zakka to ko da za ka shiga aljanna in ka zo ta wannan kofan za a kore ka tafi ka ba mu guri wannan kofa ta masu hidda zakka ne babul hajji akwai kofa ta masu aikin haji mutumin da ke yawaita zuwa aikin haji shi yana shiga aljanna ne ta wannan kofa da za a tada kai a kiyama a yi lissafin ayyukanka sai a samu alhairin ka ya fi yawa ta wajen aikin haji duk shekara sai ya je maka to ka yi kokari tunda aikin alhairin ka ya fi yawa ta sashin haji sai a ce shiga aljanna ta kofan alhazai sannan akwai babul umra babi na umara kofa da ke cikin aljanna amma kofa ce ta masu zuwa umara don haka wanda ke yawaita zuwa umara yana shiga aljanna ta wannan kofa kaga ashe yawaita tafiya umara yana da falala a wajen Allah maɗaukaki ka tafi da azumi ka tafi bayan sallah to idan mutum ya zan ibadarsa ta fi yawa ta wajen umara to akwai kofa guda da aka yi tanadi na musulmai masu shiga aljanna ta wannan wajen akwai babul kazimin al-ghaiba babi na masu haɗiye fushi waɗanda suke haɗiye fushinsu akwai kofar da za su shiga aljanna ta cikinta akwai babur rabi ake cewa babi kofa na mai yarda da hukuncin Allah wanda yake imani da kaddara sannan akwai babul aiman kofar dama allazi yadkhulu minhu man la hisaba alayhi wannan kofa ta dama ita ce wanda waɗanda ba za a yi musu hisabi ba suke shiga aljanna ta cikinta akwai hadisin abu huraira wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna fil jannati baban yuqalu lahu babu buha ita aljanna akwai wani kofa a cikinta wannan kofa kofa ce ta walaha fa idza kana yawmul qiyama a ranar tashin kiyama yunadi munadin wani mai kira zai yi kira aina allazina kanu yadimuna ala salati buha ina waɗanda suka dawwama suna kulawa da sallan walha babu fashi kullum sai sun yi sallan walha su ce ga munan sai a ce musu haza babu kun fatkulu ga kofar ku nan ku zo ku shiga aljanna ta nan kulawa da sallar walha abu ne wanda ke da falala akwai hadisin abdullahi bin abbas hadisi marfu da ke cewa lil jannati babu yuqalu lahu farah akwai wata kofa a aljanna saboda yawan ni'imar Allah madaukaki ita wannan kofa sunanta kofar farin ciki la yadkhulu minhu illa mufrihul lisbiyan ka duba dai karamin aiki wanda ke murmushi ga yara shi ma fa akwai kofar da zai shiga aljanna ta ciki ashe hatta mutum ya zamanto mai halin kwarai yana da kofa guda wadda zai shiga aljanna ta cikinta sakamakon yabo game da wannan aikin da yake yi sannan akwai riwaya ta al-Imam Tirmidhi babu Zikiri kofa ne na masu zikirin Allah madaukaki akwai babu sabirin kofa na masu haƙuri akwai kofa alkhuluqul hasari waɗanda suke da kyawun hali don haka kofofin in ka tashi kirga su zaka samu sun kai goma sha biyu ka duba kitabun rauba akwai hadisin da aka samu na al-imam ahmad bin hanbal wanda ya bayani hadisi wanda ya siffanta waɗannan kofofi na aljanna yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani tana da kofofi guda takwas sannan a cikinta akwai wasu kofofin kuma ga hadisin abu huraira wanda ke sahihul bukhari da sahihu muslim kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace man affaka zawjaini fi sabilillah wanda yake sadaka da abu biyu shi duk sa'ilin da zai ba da sadaka baya sadaka da abu guda sai dai yaninka in zai ba da riga sai ya hada da wando in zai ba da sadaka rago sai ya hada da tunkiya yi kokari ka samu wannan siffa in za ka ba da takalma sai ka hada da hula mutumin da ya ɗauki wannan siffa <clears throat> sadakansa baya ba da ita guda riga ya hada da wando rago ya hada da tunkiya in ma zai ba da sadakan zakara ya hada da kaza to ko diga zai bada kyauta sai ya hada da cebur mai hada abubuwa biyu yana ba da sadakansu annabi ya ce nudiya min abwabil jannati za a kira shi ta kofofin nan na aljanna gaba ɗayansu ba kofa ɗaya ba ya abdullahi haza khairun ka zo za ka shiga aljanna sai wancan kofan a ce maka kai bawan Allah kofan nan ta bi dawo ta nan sai za ka shiga wancan kuma ya kira ka bawan Allah wannan kofar ta fi kyau dawo ta nan amma faman kana min ahli salati du'iya min babi salati wanda yake yawan kulawa da sallah to akwai kofar masu sallah kasan akwai mai kokarin nafila ibada baiwa ce wani Allah ya masa baiwan kokari na tsaye da sallah zaka ga nafila ba ta masa wahala kullun dare zai tashi ya yi kiyamun laini duk wata nafila ta sallar farilla ba ta kubuce masa sallar walha ba ta kubuce masa annabi sallallahu alaihi wa sallam yace to wanda ya zama mutum ne mai yawaita salla, akwai kofar masu salla. wa man kana min ahlil jihad wanda ya zan yana cikin masu jihadi don wani baiwar da Allah ya masa kenan son a tafi yaki shi mutum ne mai kokarin tafiya jihadi to shi ma akwai kofarsa du'iya min babin jihadi akwai kofar masu jihadi sanan za a kira shi wa man kana min ahli siyam sannan akwai wani musulmin da Allah ya masa baiwan kokarin azumi ka san wani shi fa rabonsa da azumi tun ramadan na bara sai wannan da ya zagayo shi ma dan farilla ne in ba dan haka ba zai yi ba wani fa Allah ya masa baiwan kowane mako yana ƙoƙarin nafila na taɗawu'i na kwanaki biyu ya yi azumin litinin ya yi na alhamis wannan wata baiwa ce to mutumin da Allah ya masa irin wannan falala yana yawaita azumi to iya min babin rayyan akwai ƙofar aljanna ta masu yawaita azumi da ake kira babin rayyan Tana za a kira shi shiga aljanna wa man kana min ahli sadaqa wani kuma mutum ne za ka samu baya kokarin nafilfilu baya kokarin yin azumin tasawu'i amma wajen sadaka ba a kama ƙafarsa ba da zarar an yi batun sadaka to fa babu kamar shi to wanda Allah ya taimake shi da hali na yawaita sadaka akwai ƙofar da zai shiga aljanna ana kiranta babu sadaka annabi yake ta wannan bayani nan take sayyidina abubakar ya ce bi abi anta wa ummi ya rasulullah ni fa ina da tambaya ma alaman du'iya min tilkal abuwa min darura shin ko za a samu wanda za a kira shi ta kofofin nan gaba ɗaya in an taho ta wajen sadaka yana nan wajen azumi yana nan wajen jihadin yana nan wajen sadaka yana nan a ce duk kofofin aljanna an kira shi manzon Allah ya ce na'am wa arju an takuna minhum akwai su kuma ina fatan kana ma cikin waɗanda za a kira su ta kofofin aljannan nan guda takwas gaba ɗaya Allah ka samu na ciki والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم. فنعم أجر العاملين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا وذن سكي إيماني كما سكي أيكم قري زامي مستانا جن بيناي أجدا الجنة إشارة سني إيماني كما سني أيكم قري تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الله يكي كي ما دلا دلا دلا ما سو أيكي tun ɗazu in an yi maganar aljanna sai a ce ma dalla da masu samunta amma fa masu aiki ashe dole sai an tashi tsaye sayyiduna umar ya ruwaito hadisi na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana sahihu muslim hadisi na 234 annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma minkum min ahadin tawadda babu wani musulmi da zai yi alwala fayublim aw fayusbigu alwudu'a ya kyautata wannan alwala yanda ake son musulmi yayi alwala haka nan yayi nashi summa yaqulu a ƙarshe sai ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu illa futihat lahu abwabul jannati samaniya ana buɗe masa ƙofofin aljanna guda takwas ya dafulu min ayyiha sha'a zai shiga aljanna ta kowace kofa ya ga dama mai aikin ka kawai ka gama alwala sai ka ce ashhadu an la ilaha illa eh, ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abdullahi wa rasul ko ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasul to Allah zai bude maka kofofin aljanna guda takwas za ka shiga ta kowace kofa ka ga dama akwai ƙari da aka samu a riwaya ta al’imamu tirmizi in ka ƙara da Allahumma ja'alni min tawabin waje waj'alni min ya Allah ka sanya ni cikin masu yawaita tuba Allah ka sanya ni cikin masu tsarkaka to amma ka ɗaga yatsa ko ka ɗaga ido wannan bai inganta a sunnar annabi Muhammad ba me ake so ka yi in ka gama alwala هي كلمة شهادة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله كوكو يد يدو أو رواية سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ka faɗi ɗayan biyun nan waɗannan su ne nau'ukan zikiri da suka inganta a sunnar annabi Muhammad bayan ka gama alwala manzon Allah ya ce to ladanka za a buɗe maka ƙofofin aljanna a ranar tashin kiyama ta kowace ƙofa ga dama za ka shiga aljanna ashe wannan zikiri yana da falala akwai hadisin utubatu bin abdin as-sulami yana cikin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hadisin yana cikin mutumi uzawaid mujallar na farko shafi na biyar hadisi ne ingantacce annabi ya ce alqatlu salasatun kisa iri uku ne rajulun mu'minin jahada bi nafsihi wa malihi fi sabilillah mutum ne yana da imani ya tafi jihadi ya tafi da ransa da dukiyansa hatta idan laqiya al-aduwa ya haɗu da makiya Allah qatalahum hatta yuqtal ya dinga yaki har dai ya rasa ransa wa zalika shahidul mustakhiru fi khaymatillah annabi Muhammad yace wannan mutum yayi shahada kuma zai yi alfahari yana cikin wani tanti na Allah madaukaki akwai wani tanti da Allah ke kafawa a filin hisabi tahta arshihi wannan tantin yana ƙarƙashin al'arshin Allah madaukaki Allah yana kafa wani tanti manzon Allah ya ce to wannan mutumin da ya mutuwar shahada yana shiga karkashin wannan tanti don haka yana mai alfahari da kansa ya duluhun nabiyuna bi darajatin nubuwa annabawa su kansu sun ɗara shi ne kawai da daraja ta annabci in ban da daraja ta annabci ba su bi shi da komi ba yana da dukiya ya ɗauki dukiyan ya tafi yaƙi bai dawo da dukiyan ba bare ransa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce tunda mutum ne mai imani yana samun daraja ta shiga wannan tanti da ke karkashin al'arshin allah maɗaukaki mutum na biyu wa rajulun mu'minun karafa ala nafsihi min az-zunubi wal khataaya mutum da yana da imani amma kuma ya aikata zunubai ya aikata zunubai aka ce za a tafi yaƙi sai shi ma ya tafi jahada min nafsihi wa malihi ya dauki dukiyarsa ya fita aka tafi wannan yaki fi sabilillah hatta idza laqiya al-aduwa lokacin da aka hadu da makiya Allah qatala ya dinga yaki hatta qutila har dai wannan mutumin aka kashe shi a wannan yaki manzon Allah yake fa wannan mutumin mutahhira mahabzunubahu wa qatayahu da can yana da laifuka kafin a tafi yaƙi amma tun da ya yi mutuwar shahada to wannan kisa da aka yi mar a filin yaƙi ya kankare zunubansa inna saifa maha'un lil khataya ai takobi yana shafe zunuban bayi wa udkhila min abwabil jannati sha lokacin nan ana sanya shi a kowace kofa ta aljanna za a ce masa ga kofofin aljanna fa inna laha samaniyata abwabil wa li jahannama sab'atu abwab annabi yace ita aljanna tana da kofofi guda takwas wuta tana da kofofi guda bakwai wa ba'daha afdalu min ba'd wata kofar tafi wata za a kawo wannan mutumin da ya mutuwar shahada a ce to ga aljanna shige ta ta kowace kofa kaga dama sai mutum na uku wa rajulun munafiqun jahada bi nafsihi wa malihi mutum ne munafiki ya ɗauki dukiyarsa ya tafi yaki hatta iza laqiyal aduwa ya haɗu da makiya Allah qatala fi sabilillahi ya tafi yakin nan a hanyar Allah amma fa ba shi da imani mutum ne munafiki hatta yuqtala kuma gashi an kashe shi a yaƙin. manzon Allah ya ce fa dalika fin nari wannan makomar sa wutar jahannama inna faifa saboda ita ci takobi la yamkun nifaqa baya kankare munafinci idan mutum munafiki ne ya tafi yaki wallahi ko ya yi mutuwa wannan mutuwar ba shahada ba ce saboda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce mutuwa a filin yaki bai kankara munafinci wannan mutumin yana tafiya wuta lada ne ga wanda ya sai da ransa da dukiyarsa matukar yana da imani a suratul tauba إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم إن الله اشترى من المؤمنين يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم ذلك هو الفوز العظيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة الله يقول لك نكيا لما إيماني ya kulla ciniki an yarjejeniya ka bani ranka ka bani dukiyanka in baka aljanna kai da ka faɗi shahada wannan ciniki ka kulla da Allah ka yarda yace ya yarda shi ma Allah ya yarda zai baka aljanna amma dai ka bashi ranka da dukiyanka yuqatiluna fi sabilillahi su tafi yaki a hanyar Allah fa yaqtuluna wa yuqtaluna su kashe kuma a kashe su wa'adan alaihi haqqan fi tawrati wannan alkawari gaskiya ne Allah ya dauka yana cikin at-taura fi tawrati wal wal qur'an alkawarin nan yana cikin attaura yana cikin injil yana cikin littafin Alƙur'ani. waman man bi ahdihi min Allah wa ya Allah kyautata cika alkawari tunda an kulla alkawari da Allah ka tabbata Allah zai cika maka alkawarinsa kai dai cika masa naka alkawarin fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'atum bi don haka albishirinku da wannan ciniki da kuka kulla da Allah wa zalika huwa al azim wannan hakika rabo ne mai girma aljanna wacce mai jihadi yake samu ba kamar aljannar da zaka samu bane da fijo yana da wuya ka samu wannan aljanna sai ka bi sharuɗa na jihadi ku taimaka sai ka ɗauko naira goma ka bada shi wancan da aka ce a taimaka ya ɗauki dukiyarsa baki ɗaya ya ma haɗa da ransa ya bada ya za a yi aljanna ku ta zama guda وذلك هو الفوز العظيم hakika wannan rabo ne mai girman gaske akwai hadisin da aka ruwaito daga ubada ubada bin salih sahabin annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam hadisi ne muttafaqun alaihi anna nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam qala annabi ya ce man shahida allah ilaha illallah wahdahu la sharika la wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل manzon Allah ya ce wanda ya tabbata ya shaida ba abin bauta sai Allah shi kaɗansa babu mai tarayya da shi wanda ya shaida cewa Muhammad bawan Allah ne manzon Allah ne wanda ya shaida cewa annabi isa bawan allah ne manzon allah ne kalmar allah ce ya jefa ta ga maryam kuma annabi isa ruhu ne na allah wanda ya shaida cewa aljanna gaskiya ce akwai wuta a ranar tashin kiyama adkhalahu allah aljannata to wanda ya wannan shahada allah zai shigar da shi gidan aljanna in dai ka shaida la ilaha illallah muhammadur rasulullah ka da cewa isa abdullahi wa rasulu wa kalimatuhu alqaha ila maryam wa ruhun minhu wal jannatu haqqun wan nar haqqun to lalle zaka shiga gidan aljanna amma sharadi ala ma kana min amal bisa aikin da ka gabatar akwai wata riwaya da annabi yake min abwabil jannati samaniya ayyuha sha'a wanda duk ya samu wannan shaida to Allah zai bashi zabi ya shiga aljanna ta kowace kofa cikin kofofin nan guda takwas wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam hadisin da ke sahihu targhib hadisi na dubu da sahihu jami'i saghir hadisi na 661 manzon Allah ya ce idza sallatil mar'atu khamsaha kaga duk maganar da muke yi ana maganar maza to mace fa ita ma tana shiga aljanna ta kofofi takwas annabi ya ce da mace za ta zauna a gida ta yi sallah biyar akan lokaci don matsala ce ga mata sallah akan lokaci babban matsala ce idan sallatil mar'atu khamsa idan mace ta yi sallolin nan guda biyar wa samat shaharaha ta samu damar azumin wata ramadan wa hassalat farjaha ta tsare al'auranta har ta mutu bata taɓa zina ba wa ata'at zawjaha ta zama mai biyayya ga mijinta har zuwa mutuwanta qila laha a ranar tashin kiyama Allah zai ce mata udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati shi'ti ta kowace ƙofa takwas din na aljanna kika ga dama je ki shiga kaga ita aikin ta kenan abinda ake so ta yi sallolin nan akan lokaci a gidan miji ta kula da azumin wata ramadan ta tsare al'auranta ta yi biyayya ga mijinta to ita ma za ta shiga aljanna ta kowace kofa ta ga dama don haka wannan adalci ne yadda ake maganar maza ba a bar mata ba laisar rijal faqat ba wai maza ɗaya ake magana za su samu wata rahama ba hatta mata in sun yi ayyuka na kirki to za su samu makoma irin wanda maza suka samu wannan adalci ne na musulunci don haka in ka duba sahihu sunan tirmidhi hadisi na 2565 wata mata ana kiranta ummu umara al-ansariya ta zo ta samu annabi sallallahu alaihi wasallam take cewa amma ara kullu shay'in illa Ko me aka faɗa a qur'ani a ce maza maza maza yaki maza aljanna maza hmm? wa ma aran nisaa yuzkarna shay'in su mata ba a kira su sam hmm? tana faɗin haka gaban annabi sallallahu alaihi wa sallam sai aya ta sako kafin ta gama mitanta suratul ahzabi innal muslimina wal muslimati والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمؤمنين والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرين الله كثيرا الخيرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وما أرى كل شيء إلا للرجال يا رسول الله كوني مذا يا رسول الله وما أرى للنساء ذكرنا ماتا ما a كوني komi game كافين su kafin ta gama ƙorafin da Allah ya والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات yanzu dai babu bambanci ko musulmai maza musulmai mata masu imani maza masu imani mata masu tawali'u maza masu tawali'u mata masu gaskantawa maza da kuma mata masu haƙuri maza da mata sannan masu tawali'u ga Allah masu yawaita sadaka maza da mata masu yawaita azumi maza da mata masu kiyaye al'auransu ba sa zina maza ne ko mata ne masu yawaita zikirin Allah maza ne ko mata ne a addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima duka dai Allah ya musu tanadin wata gafara da lada mai girma sai sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa innama nisa'u shaqa'iqur rijal mata kannan maza ne uwansu ɗaya ubansu ɗaya in ji annabi muhammad don haka duk abin da aka ce namiji in kai ga lada to mace in za ta samu lada sai fa kawai abin da shari'a ta keɓe maza da shi banda mata wannan tunatarwa ne gare mu mu yi ƙoƙarin ayyuka na alkhairi a cikin wannan wata mai albarka Allah madaukaki ya sa mu samu rabo wanda ake ba ma masu azumi masu yawaita ibada cikin wannan wata muna roƙon Allah madaukaki ya sa muna cikin waɗanda ake karban ibadar su kuma waɗanda ake gafarta musu su to insha Allah muna fatar gobe ne za mu fara tafsiri daga kan aya ta ɗari biyu da ta suratul baqara <clears throat> ah, yana da kyau in yi mana matashiya kan abubuwa guda uku na farko a tsarin tafsiri na kenan ba zan ɗauko karatu daga farko ba daga inda na tsaya ba zan tashi insha Allah idan kana da buƙatar sanin me ya faru daga fatiha zuwa inda aka tsaya ka samu masu kace za mu tashi daga inda muka dakata a tafsirinmu na bara suratul baqara aya ta 270 a na biyu ba na dogara da wani littafin tafsiri yana da kyau ka san da haka illa iyaka in ma za ka zo da wani littafi to sai ka zo da littafin alkur'ani nakan ɗebo bayanai ne daga kusan duka littafan tafsiri in fassara aya fassarar da nake ganin ita ce mafi dacewa a aqida na sama wannan shine tsarin tafsiri na don haka bani min radul azhani balibin jallalaini bin wani littafi guda ke sai ayi hakuri